Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Muhammad tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke ku wannan shirin a yau ranar Laraba 28 ga watan Satumba na shekarar 2022. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Kasashen yammacin duniya sun ki amincewa da sakamakon zaben raba gardama da rasha ta fitar. Hukumomin kasar Kazakhstan sun faɗa a ranar Talata cewa kimanin rasha 98 ne suka tsallaka zuwa ƙasar. majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi a ranar talata cewa mahukuntan ƙungiyar taliban na gazawa a ikirarin da suke na tsaro da shugabanci na gari to kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa 'yan bindiga a jihar nejan najeriya sun kashe wani sarki da talakawansa goma sha uku ko menene dalili talakawa sun zo sun samu shi dagaci da neman cewa a yi sulhu a sallame su su kuma dagaci ya ce gaskiya shi ba zai yi sulhu da shi kudi hannun talakai ba barayi ba idan muka leƙa ƙasar ghana kuma 'yan sanda sun kama 'yan canji har saba'in a wani yunkuri na farfaɗo darajar kuɗin ƙasar lamarin da ya ɓata masu wannan sana'a rai sa wanda suke ce kuma sun kama yan black market sun kama yan black market yan e black market kudi nan wasu ke da shi da su shigo da economy sun gane ba ta black market duka ba wanda da yi a afirka man shi ke ba ta economy sun gane ko shi ke bar kudi ke zo mutum bayan dukkanin rahoton da muke dauke da su sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin ne shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya. Rasha na ikirarin cewa sakamakon farko na ƙuri'ar da aka kada a zaben raba gardama wanda ƙasashen yammacin duniya suka ayyana a matsayin na bogi ya nuna cewa mazauna wasu yankuna hudu na ƙasar ukraine sun zaɓi zama ƙarƙashin rashar kamfanin dillancin labaran ƙasar ria novosti ya bayyana cewa yayin da aka kidaya kusan kashi biyar na ƙuri'un daga cikin kwanaki biyar na kada ƙuri'a a biranen donetsk luhansk zaporozhia da kherson fiye da kashi 97 na masu kada ƙuri'a a dukkan yankuna hudu sun amince da haɗewar. Ƙuri'ar raba gardamar da ta sha suka daga Ukraine da Amurka da sauran ƙasashen yammacin duniya waɗanda suke kallon lamarin a matsayin wani aiki da ya saba wa doka. Ko dai yaya sakamakon zaben ya kaya idan Moscow ta sanar ana hangen ba zai samu karbuwa a tsakanin kasashen duniyar ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a ranar Talata cewa mahukuntan ƙungiyar Taliban na gazawa a ikirarin da suke yi na tsaro da shugabanci nagari a ƙasar, yayin da ƙungiyoyin 'yan ta'adda kamar ƙungiyar IS ke ƙara kai hare-haren ta'addanci a faɗin ƙasar. Portsel Marcus, mataimakin shugaban tawagar taimakon Majalisar Dinkin Duniya a Afghanistan ko kuma UNAMA, ya shaidawa kwamitin tsaro a jiya talata cewa wasu daga cikin nasarorin da ƙungiyar ta Taliban take da'awarsu na ci gaba da lalacewa da take ikirarin samun nasara kan mamayar kasashen waje. Ƙungiyar Taliban ta ce sun maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Afghanistan da yaƙi ya ɗaiɗaita ta hanyar sake kafa daular musulunci zalla. A yanzu dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙalubalanci irin waɗannan ikirari da Taliban inda ta yi gargaɗin cewa lamarin tsaro na ƙara taɓarɓarewa a ƙasar. Ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To in an jima kaɗan Hanifa za ta sake dawowa da labarai. Kafin nan za mu leƙa jihar Nijar Najeriya. Inda a ƙarshen mako ne wasu 'yan bindiga sa kama tare da kashe wani basaraki da talakawansa goma sha uku a garin Mahoro bayan da yake amincewa da harajin da 'yan bindiga suka saka mazauna garin. Ga wakilin Mustapha Nasiru Batsari daga wannan rahoton. Har yanzu dai 'yan fashin daji na ci gaba da kai hare-hare na kisan jama'a a wasu yankuna na jihar Niger Najeriya. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da kakar ɗeba amfanin gona ke kawo jiki. Rahotanni daga yankin ƙaramar hukumar Mariga mai iyaka da jihohin Zamfara da Kebbi na nuna cewa ko a ƙarshen makon nan da ya gabata 'yan fashin dajin sun hallaka basaraken garin Mohoro tarama da wasu mutane kimanin goma sha biyu saboda sarkin ya hana mutanen garin nashi biyan kudaden haraji da 'yan fashin dajin suka ɗora wa jama'a a wannan yanki. Malam Ibrahim Shekarau shine sakataren wannan basaraki na Mahoro wato Usman Abara da 'yan bindigar suka yi ma kisan gilla. Talakawa sun zo sun samu shi dagaci da neman cewa a yi sulhu a sallame su. Su kuma dagaci ya ce gaskiya shi ba zai yi sulhu da shi kudi hannun talakai ba barayi ba. Cikin haka sai aka samu infoma suka je suka gaya ma ainihin barayin nan ga abin da sarki ya faɗi. Haram sai tashi sun shigo a cikin garin dutse suka kewaye gidan sarki gaba ɗaya. ka kama sarki da sauran wasu jama'an shi ka wuce da shi suka isa a wani fadama da ake ce ma fadaman halabo shi ma yana duka karkashin rikon mahorunin domin sun riga sun daure shi a ainihin gambun katako da aka zo wurin wanda ke dauke da shi suka ce su jefar da shi dole suka jefar da shi a cikin fadaman nan suka dauko bindiga suka yi mishi halbi uku Allah ya mishi cikawa daga nan suka jefa shi a cikin wannan ruwan ya wuce ya bi ruwa yanzu saboda shi sarki ya ki amincewa a sulhun ne yasa suka dauki wannan mataki kenan eh shi yasa suka dauki wannan mataki to bayan sarkin wannan shi kadai ne aka kashe kenan ko sun kashe mutum goma sha uku sun jikkata wasu kuma yanzu suna asibiti gwamnatin jihar Niger dai ta yi Allah wadai da wannan mugun aiki sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce sun kara tura jami'an tsaro a wannan yanki kuma tuni hankali ya fara kwantawa a wajen. Dagacin makwaro a gurguje mun tura jama'an tsaro a wurin a yanzu haka magana da yanke yi tsarin garin sun watsa to yanzu alhamdulahi kowa ya dawo cikin gari. Tuni dai rundunar 'yan sanda ta jihar Niger ta tabbatar da aukuwar wannan lamari kuma ta ce tana ɗaukar mataki kamar yadda kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Monday Bala Kuriyas ya bayyana. Ina ba su assurance tabbas cewa ba tare da bata lokaci ba yaran masu nuka sun shiga wajen da sojoji da 'yan sanda da da jami'an tsaro. A yanzu dai akwai fargaba sosai musamman akan ɗebe amfanin gona a waɗannan yankuna da 'yan fashin dajin ke neman ƙara mamayewa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasiru Batsari har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya. A Najeriya, hukumar wayar da kan al'umma tare da haɗin gwiwa da ma'aikatar kula da ayyuka na musamman sun kaddamar da wata ƙungiya wacce za ta aiwatar da ƙudurin mata a fannoni daban-daban, kama daga siyasa, zaman lafiya da tabbatar da dogaro da kansu. Yaya mata suka kalli wannan yunƙuri? Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta aiko mana. A daidai lokacin da Najeriya ke shirin yin zaben shekara 2023, hukumar wayar da kan al'umma ta yi yunkurin haɗa kan mata domin su taimaka wajen wanzar da zaman lafiya da haɗin kan ƙasar, ganin cewa su ne iyaye waɗanda suke da sigar kyawawan halaye. Dr. Garba Abari shine shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa. Hujja ta farko shine mu fahimci irin rawar da mata suke takawa wajen ci gaban al'umma. Ba wai ma a Najeriya kaɗai ba duniya gaba ɗaya. To musamman a irin yanayi irin namu na yau da irin kalubale ta fanni daban-daban da al'ummarmu suke fuskanta. Shugabar kungiyar ta ƙasa Hajiya Hauwa Hayatu Bago ta ce za ta jagoranci tattaki na mata miliyan biyar domin su nuna cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Hauwa ta ce lokaci ya yi da al'umman ƙasa za su farga su daina amincewa da rarrabuwar kawuna ta addini da ɓangaranci domin sai ana zaune lafiya ne za a iya gina ƙasar. Zamu wayar da 'ya'yanmu kera ya amfani da su wajen zabe a kawo tashin hankula a kasa already ka sa muna cikin abin da muke to saboda haka muna so yanzu mu gyara kuma kin san mace na so ta yi gyara zata yi to gyara ne muna kai yanzu kin san akwai mutanen da suke nan da sun iya in kaɗan ba su opportunity za su adin value to the society but ba su samu daman ba a wannan zaben za ku gani ai abun da mu mata za yi mata nawa kike son ki hada a lokaci daya mata miliyan biyar yanzu nan. Babban sakataren kungiyar ambasada Ibrahim Wayya ya ce ya amince da mukamin da aka bashi ne a matsayinsa na namiji saboda an daɗe ana yi wa mata wayo a Najeriya. Saboda haka zai taimaka wajen karfafa mata domin su nemi haƙoƙinsu musamman daga waɗanda ke takarar mukamai a Najeriya. Ai shi ne wato sabon salon. A baya idan kawai mata suka taru sai wani lokacin a dinga yi musu wayo. Amma yanzu sai maza su haɗu tare wanda suke da su ma irin tunani da kishi irin na mata. Sai a The tare in ka zauna da matan ka ne muka yi musu waye mu za mu gani yawwa domin mafi yawancin lokuta ko kamar a siyasance zaki ga an tara matan an yi musu alkawari kala kala kala kala da sama da kasa da musu alkawari kuma ana gama sai a basu mu ko yanzu muna nan kana yi ɗauko wannan tsarin na wannan alkawarin mun gane inda ka dosa magana ce ta tsaya a yi abin da za a yi na gaske. Ɗaya cikin jagororin kungiyar wacce ita ce za ta jagoranci nawa ta jihar Kaduna Amina Shu'aibu Kazaure ta ce ta san cewa jihar Kaduna ya daɗe da samun rarrabuwar kawuna amma za ta yi aiki tukuru wajen ganin an dawo da soyayya da rikon amana da aka san Kaduna da shi. To alhamdulillah da yake na daɗe ina yin aikin ƙungiya masu zaman kansu kuma musamman aikin ƙungiyoyi na addini don na kai shekara goma ina yin general coordinator ta Women Interfaith Council saboda haka na san wannan mukami zai bani dama in sake jawo su kusa domin mun san meye matsalolinsu mun san me suke bukata a taimaka musu ta shi mun san yaya za mu cire tunanin addini addini ko aƙida daga cikin zukatansu yadda za mu haɗa kai mai aiki ma mata musamman mata za mu sa a gaban mu. An rarrabawa mata satifiket na shaidar zama jagororin ƙungiyar a jihohi talatin da shida na ƙasar da babban birnin tarayya Abuja. An gaida Madina Dauda. To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka anan birnin Washington DC. Madalla. Daga Najeriya za mu leƙa ƙasar Ghana, inda a yunkurin farfadowar darajar kuɗin CD na ƙasar. Babban bankin Ghana da haɗin gwiwar rundunar 'yan sandan ƙasar sun kama kimanin mutane saba'in da ke sana'a canji ba bisa ƙa'ida ba. Hakan ya sa wakiliyar mahawawa Abdulkarim ta zaga kasuwannin canji a birnin Akara. kuma ta same su a rufe. Ga kuma rahoton da ta haɗa mana. Matakin da ya biyo bayan wani shiri na musamman da hukumomi biyun suke gudanarwa akan 'yan canjin kuɗi wadda aka fi sani da black market. So today we decided to start something that will be an ongoing thing throughout the country. Yau ne muka so mu wannan atisayin wadda za mu yi a duk faɗin ƙasar Ghana. Shugaban canjin kuɗi a bankin ƙasar Ghana a Juwa Kunedu Toto ta bayyana cewa matakin da ya sa aka gudanar da atisayin shine yadda Ghana take kokawa da yadda darajar sidi take ci gaba da faduwa da wani bangare na dabaru da bankin Ghana take yi domin tsabtace kasuwan saye da sayarwar kudaden waje. Shugaban ta ce za a kara wayar da kan jama'a ta kafofin wasa labarai domin ilmantar da su yadda za su bi dokoki da ka'idodin canjin kuɗi domin su kiyaye kansu daga black market. Na kai ziyara ɗaya daga cikin kasuwar 'yan canjin kuɗi na tarar da shaguna a kulle. Mutum ɗaya dai da bai yadda an bayyanar da sunansa ba ya nuna rashin jin daɗinsa akan kame da aka yi wa abokan aikinsa. wanda suke ce kuma sun kama yin black market sun kama yin black market ne yan black market kudi nan wasu ke da shi da su bari economic in Ghana ya bata black market duka ba wanda da iya a ce kamar shi ke bata economic in Ghana ko shi ke bari kudin ke zuwa bisa sun nan no ke bari kudin ke zuwa bisa sun nan no suna da in kamar mai shi zai sake dollar yi wa bank kana su ba mai shi seat ya understand da his call wani black market a ba su rate mai kyau yasu ma su ba mai shi kasa yan ya suna shi ma bank of Ghana nan no suna wannan dealing na ki understand isa su government ya fiye deal da su sannan in government ya deal da su ya sake ma wasu aikin su ya kawo abu biya sa wurin nan sannan ka kawo kawo dola ka sa dola cikin Ghana. wa is je black market? Malam Imran Ashir da ke ne masanin tattalin arziki a Ghana ya ce ba zai yiwu a ce bankin Ghana ba ta san da zaman ana canjin kuɗi ta haramtacciyar hanya a nan kasar Ghana ba. Akwai dalili da yasa muke da black market da ke gani ga. Su Bank of Ghana suke da hurumin yin wannan ababa. Daga cikin shine controlling pricing dollar ina hannun Bank of Ghana. Saboda shi inda wurin sayin eh, hard currency muna nufi dollar da euro da wasu ba wurin siye shi su bank of ghana suke ba da yadda ya kamata a siye shi suna da wannan karfi saboda su yi ya su control pricing dollar na to a kaddara keke aka baki abu ke rika ki control pricing dollar sai wani kuma na da wani hanya daban da ke yake samun dollar kuma bayan ke hanyar da aka sanya zaga kaman efforts na da ke ringa sawa yau da kullum domin ke ki maintain pricing dollar na zai fadi saboda wasu kuma wani hanya kuma kuma bayan hanya da aka sanya na wanda aka sa hannun bank of ghana saboda yan black market wani na ya fito da dola daga misali togo ko nigeria ko wani da wani wuri daban ya shigo da shi cikin kasa lokacin nan karfin nan da muka ba bank of ghana na controlling dola na in ta sa 5 cd misali wani ya fito wani wuri da dolan shi zai sa price shi lower than that ko higher than that ba ba da zai bank of ghana tana son ta yi ta yi kokari ta control inda dollars nan ke fito kuma yadda doka ya sanya bankin ghana ya gargadi jama'a da su daina shiga harkar kasuwancin canjin kuɗi ba tare da lasisi ba saboda babban laifi ne a gaban doka kuma ana sa ran za a gurfanar da waɗanda aka cafke a kasuwar canjin kuɗi daban-daban a nan birnin Accra a gaban kotu. Hawa Abdulkarim Yankwani a murar Amurka Accra Ghana. To a gaida Hawa Abdulkarim To a yau laraba ne za a kaddamar da kamfen ɗan takarar shugabancin Najeriya na zaben shekarar 2023. Idan aka biyo mu shirin hantsi da karfe takwas za a ji cewa Tuni wasu daga 'yan takarar suka shirya fara kamfen ɗin tun daga sanyin safiyar laraban nan don cin gajiyar kaucewa fafa ƙora ranar tafiya. Dama cin magoya bayan 'yan takarar jam'iyyu sun yi gangami a garuruwa daban-daban don ganawa da magoya bayansu da zama cikin shirin kaddamar da kamfen ɗin. jami'ar labaru a hukumar zaɓe zainab aminu ta ce hukumar za ta zuba ido don kula da dokokin kamfen ɗin da aka rattaba don gudanar da shi bisa ka'ida idan muka duba sashi na casa'in da biyu sakin layi na ɗaya idan ɗan takara ya saba wa wannan dokan da aka gindaya akwai tarar naira miliyan ɗaya ko kuma wata goma sha biyu a gidan yari idan kuma jam'iyyar siyasa ce ta saba wa wannan dokoki da aka gindaya ɗin akwai To sai a biyo mu shirin hantsi an jima kaɗan da ƙarfe takwas. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan metoci sittin sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafin mu yanar gizo. ta mu na Hausa.com ko sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata. Yanzu dai mu a nan Washington DC na cewa karfe ɗaya da minti goma sha takwas na dare. Yanzu kuma sai baki mai yanka wuya. wasu magoya bayan jam'iyyar apc a jihar borno sun bayyana fushinsu kan zargin dora musu dan takara sabanin wanda suke bukata ta hanyar yi wa gwamnan jihar ihu shin yaya masu fashin baki suke hasashen alkaluman ƙuri'un zaɓe na jam'iyyar pdp bayan ficewar gwamna wuke daga tawagar yakin neman zaɓenta? Jama'a Assalamu alaikum. Wasu hotunan bidiyo da suka karaɗe shafukan sada zumunta kenan da suke nuna yadda wasu magoya bayan jam'iyyar APC suke yin sowa ga lokacin da gwamnan jihar Farfesa baba Babagana Umar Zulum ya kai ziyarar aiki a ƙaramar hukumar mulkin biyu a farkon wannan makon. rahotanni na bayyana cewa matasan na bayyana fushinsu ne kan ɗauki dora da aka yi musu na wani ɗan takarar majalisar dokoki saboda yana da goyon bayan gwamnan da mataimakinsa lamarin da ya sa ma ɗaya abokin takarar tashi ya sauya sheka zuwa jam'iyyar pdp mai adawa a jihar to sai dai kuma a wani taron manema labarai a maiduguri babban birnin jihar ta borno kwamishinan muhalli na jihar yarima sale ya ce wannan siyasa ne kawai wa'yansu maganganu na shirme da muka je ana yadawa bayan mai girma gwamna ya je biyu lafiya ya yi kwana hudu lafiya muka raka shi lafiya ya bubbuɗe mana ayyuka da gwamnati ya yi tun daga farkon shiga gwamna biyu har zuwa ran juma'a da muka raka shi ne wannan na ɗaya daga cikin wanda suke kusa da shi duk ba inda ya taka da ban taka ba ba inda muka ji wai an yi mishi wani hayaniya ko an yi mishi wani rashin mutunci duk ana ta yabon shi ana ta mishi kirani na soyayya ana yi mishi mubai'a da godiya irin abu abubuwan da ya mana shine abin da ya kawo mu anan don mun yi wayan suna ya da wayan su yaki na kiyayya da son hadin kai na jama'a da rashin mutunci ma kasan to honorable uh, commissioner akwai wani fifin biyu da yake yawo ko cike daga social media ne na ke nuna cewa kamar mutane ne uh, matasa suka nuna rashin amincewa da wayan gwamnatin jihar Borno wato kamar da na gaya maka duk inda gwamnan na ya shiga ni ne ma daya daga cikin wanda suka je suka tarbe shi a jeji kafin ya shigo garin kuma ba mu barin shi sai ya kwana duk inda ya shiga wannan ina kusa kusa da shi a tarogar mota ma ina kusa ba inda muka ga an yi wannan abu wataƙila hade-hade ne na zamani amma dai mu a biyu ba in kuma wasu sun ɓoye cikin wani lungu suka yi kaga ba za mu bi su mu neme su ba amma dai duk mutanen biyu mutanen apc masoyan shi ne magoya bayan shi ne wannan abubuwan da kuka gani karya ne. muhammad bello wani ɗan jarida ne a jihar borno da ya shaidi ziyarar gwamnan a biyu. akasarin al'umma suna harzuka ne da shugabanninsu saboda idan su mutanen suka nemi a yi musu abu gwamnati ta ce ba za ta yi ba to su waɗannan mutane na mutanen garin biyu sun nemi a tsayar musu da wani ɗan takara wanda su suke so amma gwamnati sai ta ki ba ta bukatan wanda su suke so in sai dai wanda take so shine ta kaba musu dalilin yin wannan bore kenan kuma akasarin mutane yadda muka yi nazanta da su sun yi bayanin cewar karfin gwamnati gwamnati tana da karfi a irin wannan irin wannan al'amari domin eh, ita take sawa ko kuma ta cire alhali al'umma mutane ba ba su san waɗanda suke sawa ɗin eh, ana sa wato ana samun akasi to su ma mutanen biyu ɗin sun samu akasi da abin da suke so da kuma abin da gwamnati suke so shi yasa suka yi wannan bore su sun karyata cewa an yi wannan bore ɗin abin da yasa suka zo wannan wuri suna so su nuna ma gwamnati cewa gwamna sun ji daɗin zuwan gwamna ɗin su nuna mishi godiya akan irin zuwan shi to amma kuma ala ayi halin abin ya riga ya faru sai dai su sun nuna ba su sani ba ba su san ma an yi ba amma a gaskiyan zance abin ya faru. yanzu dai a iya cewa an sha ta daga tsakanin jam'iyyar pdp da gwamnan jihar rivers su muke. bayan da shi da dukkan 'yan bangaren sa suka ce sun fice daga tawagar yakin neman zaben dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar atiku abubakar da aka sa su a ciki tunda dai ba a cika musu sharuɗan da suka gindaya na sulhuntawa da su ba jam'iyyar ta pdp tare da dan takarar ta atiku abubakar duk sun fito karara suka bayyana cewa bukatun na wuke da 'yan bangaren sa da suka hada har da sauya shugaban jam'iyyar iyoce ayu ba za su samu ba a yanayin da ake ciki a halin yanzu wani mai fashin baki kan lamuran siyasa da tsare-tsare a najeriya baba yusuf ya yi nazarin hasashen yadda zaɓe zai kasance wa jam'iyyar ta pdp ba tare da wuke da 'yan ɓangarensa ba na farko abu mafi muhimmanci a siyasa shine mai za a kawo jama'a ah, ba jam'iyya ba ya barin wannan kwamiti ko ɗin ba da haɗin kai zai taba zaben rivers jazz idan muka dan koma baya kadan zaben shekarar 2015 pdp jam'iyyar pdp an samu kurku sama da miliyan 1.4 a jihar rivers wanda a lokacin apc sun samu kurku kusan biyar ko 69 kwarai a shekarar 2015 eh, zuwan shugaban kasa muhammadu buhari to amma mu sani a wannan lokaci pdp sun ci wannan kurbu ne a bisa dalilai biyu na farko shugaban kasa mutumin pdp pdp ce take mulki a sama pdp ce kuma take mulki a jiha duk da shi ameci ya fita daga pdp da a lokacin ya tafi ya shiga kungiyar apc sannan kuma jama'ar rivers dama shekaru goma sha biyar kafin wannan lokaci a pdp suke jiha ce a al'adance jiha ce ta pdp kuma suna son shugaban kasa jonathan a wannan lokaci saboda haka wannan hulɗu ba na wike ba ne shekara ta 2019 aka sake lalakati a lokacin wike shi ike kan mulki ina kan ganiyarsa ya yi zubi na farko ina so in samu a bayan dama ya zubi pdp sun samu kuri'u kusan 473 da 'yan kai apc sun samu gurgu kusan dubu dari da sittin ko da hamsin da yan kai na kai rabin na pdp na pdp amma abinda za a duba a nan shine abinda pdp suka samu dubu biyu da ah, goma sha biyar da kuma abinda suka samu dubu biyu da goma sha tara hasali ya nuna cewa shi wike ko kuma pdp a ƙarƙashinsa a jihar ta kaifin siyasar pdp da karbuwar ta tara tunda kuri'u dubu dari hudu da saba'in da wani abu ba su kai ma rabin kuri'u miliyan ɗaya da dubu hudu kuma shi yake kan sa a lokacin to saboda haka idan muka zo muka yi wannan waiwaye a dan tafiya da malam bahaushe muka zo muka ce to za mu yi hasashen me zai ka zai faru biyu da ashirin da hudu me wike zai kawo menene abubuwan nasa me zai aje mana ga bisa dukkan alamu zai wahala wike ya kawo ƙuri'u da ya kawo a baya dalili shine na farko akwai wani mutum ya fito peter obi ya shigo siyasar najeriya kuma ya dan kawo wato tsaiko ga tafiyar siyasa musamman ga manyan siyasun guda biyu pdp da apc ana ganin akwai mutane suna musamman mutanen kudu suna ganin sa kamar wani zakaran gwajin dabi ne wala Allah zai zamanto shi ne zai kai su jama'a gaggaci to saboda haka ga bisa dukkan alamu magoya bayan peter obi a jihar rivers za su kwakuli kuri'u daga jam'iyyar apc da kuma jam'iyyar pdp sannan akwai sababbin waɗanda suka shigo harkar siyasa bana saboda wannan zaɓe da za a yi a nan ma zai ɗan wabuya amma ba na ganin ƙuri'un da zai shi fita obi zai karba zai canza salon zaɓe a rivers sai kuma wani zakaran gwajin dafe jam'iyyar apc da suke kan mulki sun tsaye da takara jagaban bola ahmad tinubu wanda fitowarsa za ta ɗan ƙara canza lissafin siyasa to saboda haka wannan zai kawo wani sabon wato takaddama da pdp a jihar rivers amma ba na jin apc za ta karɓi jihar rivers amma ma'ana ita ce idan har wiki yana wannan yana wa'annan abubuwa ne don yana ganin idan babu shi ba za a tafi ba abin da magana a nan shine ba ma jin idan har ya ce ba zai ba wannan jam'iyya ta pdp za ta gaza a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen hausa haruna dauda biyu da halima abdulra'uf jimbi hamza ne ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka. To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. A takaice, Rasha na ikirarin cewa sakamakon farko na ƙuri'ar da aka kada a zaɓen raba gardama wanda ƙasashen yammacin duniya suka ayyana a matsayin na bogi ya nuna cewa mazauna wasu yankuna hudu na ƙasar Ukraine sun zaɓi zama ƙarƙashin Rashar. Kamfanin dillancin labaran kasar RIA na Vosti ya bayyana cewa yayin da aka kidaya kusan kashi biyar na kuri'un daga cikin kwanaki biyar na kada kuri'a a birnin Donetsk, Luhansk, Zaporozhia da Kherson fiye da kashi 97 na masu kada kuri'a a dukkan yankuna hudu sun amince da haɗewa. To madalla a gaishe ki masu raro baki ɗaya abin da ya sauka nan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da ƙarfe takwas na wannan safiya. Shirin da zai zo muku da shirin ciwon mace. Domin sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryenmu na baya sai a ziyarci mu na yanar gizo ta adireshin voa com yanzu a madadin hanifa kabir isa ta na gabatar da shirin da kuma jimbe hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau mr carl Nisar filhashin gumel da na shirya na gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum.